DW abu namu. Shirin zai mayar da hankali kan matsalar da ta shafi zamantakewa a ƙasar Hausawa. Mun yi aure ni na zo ta uku ne, to lokacin da na zo a ta uku kafin na zo ɗin ban yi sati biyu ba ma ya saki matan shi. Watan mu shida ni ma ɗin ya rubuta min takarda ya saki ni. abokanai da kawaye ba komai ake zuwa a ga musu ba wata za ta ga ta karanta mijin ta fahimce shi ke da kika aure shi wataƙila baki fahimce shi yadda ita fahimta ba to sai dai kokarin da asasa fitina tsakanin ku kina fita ita sai ta shige abin da hakuri bai baki ba tsiyama ba zai baki ba domin zaman aure hakuri ne da shi namijin da matan da zama hakuri ne da a ce mun ɗauki aure al'umma ta ɗauki aure a matsayin ibada kamar yadda idan za ka yi sallah sai ka je ka yi tsarki ka zo ka yi alwala ka duba gabas to haka a ce muka ɗauki aure da an sami raguwan wato mace-macen aure. To wannan shine maudu'in shirin na abu namu na wannan lokacin sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Matsalar mace-macen aure a ƙasar Hausa na ƙara ƙamari. Wasu jihohi a arewacin tarayyar Najeriya sun sha hoɓɓasa don shawo kan wannan annoba, inda suka bijiro da shirin nan na aurar da zaurawa. amma kawo yanzu bata sauya zani ba. Shirin zai mayar da hankali kan yankin na Hausawa a tarayyar ta Najeriya, inda akasarinsu suka kasance mabiya addinin Islama. To bari mu kalli lamarin ta fuskar addinin Islama a game da mazaunin aure da yadda ya kamata a gudanar da wannan ibada daga bakin wannan malamin da zai gabatar da kansa a fashin bakin da yi wa wakilinmu Ibrahima Yakubu. to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sunana broda muawiya nasir mando kaduna a gaskiyan magana idan muka kalla ta fuskan addini aure yana matsayin ibada ne domin ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halicce mu kuma yake cewa wa ma khalaqa dhakara wal unsa ba mu halicci komai ba face namiji da mace Ubangiji subhanahu ta'ala shi kaɗai ne ƙwallin ƙwal, amma duk wani abu da ya halitta a bayan ƙasa namiji ne da mace. fari da baƙi, miji da mata ne Baƙin ciki da farin ciki miji da mata ne haka dai idan ka duba dukkaninmu ubangiji ya halicce mu a matsayin ma'aurata to ubangiji subhanahu ta'ala da yake cewa mu tsaye da sallah mu ba da zakka mu yi hajji da sauransu to haka ma ya ce mu aure to gaskiyar magana da a ce mun ɗauki aure al'umma ta ɗauki aure a matsayin ibada kamar yadda idan za ka yi sallah sai ka je ka yi tsarki ka zo ka yi alwala ka duba gabas to haka a ce muka ɗauki aure da an sami raguwan wato mace-macen aure amma mun ɗauke shi a matsayin na tashi ne na ga mahaifina tare da mahaifiyana a matsayin ma'aurata so mun ɗauke shi a matsayin al'ada to duk abin da aka ce al'ada ne ba addini ba ne to ana iya samun tufka da warwara a cikin shi To da muka komo kan matsalar da yanzu haka ta zama ruwan dare inda ake samun zaurawa bil adadan da kuma batun nan da ake wa lakani da aurisa kifa. Malamin dai na ganin yawanci masu wannan ɗabi'ar sun fi mayar da hankali ne kan damar iya yin sakin da addini ya bayar ba tare da sun mutunta sauran sharuɗan auren ba batun da ya sanya zamantakewar aure ke fuskantar tarnaki. To shi auri saki wani al'amari ne wanda ya samo asali don abu ne wanda ya daɗe ana yi wanda duk abin da ke jawo wannan sakamakon dai ɗaukan aure ba a matsayin ibada ba sannan kuma wasu da suka ɗauki auren a matsayin addini tun da addini ya ba da daman cewa ka iya sakan mace to sai suka amfani da wannan dama da mace ta yi abu sai sake ta ta wannan janibin kenan ta wani fuska kuma wasu su suna cewa su ba za su yi zina ba amma kuma duk macen da ta burge su za su iya kashe ko nawa ne su aure ta bayan sun aure ta kwana ɗaya ko wata ɗaya wata biyu sai su sake ta to duk abubuwan da ya jawo waɗannan taɓarɓarewar matsaloli shine sakamakon ƙin ɗaukan aure ɗin a matsayin ibada dan da a ce mun ɗauki aure ɗin a matsayin ibada batun auri saki ma ba zai taso ba Malaman addinai dai sun sha jan hankulan ma'aurata kansu ɗauki aure a matsayinsa na ibada, kamar sauran ayyukan ibada da ke zuwa da jarabawa daban-daban wanda kuma sai an haɗa kai ake iya fahimtar juna kafin ma a kai ga shawo kanta. A kwanakin baya a Najeriya inda alkalman mace-macen auren ke ƙara haurawa. Wata ƙungiya ta Women Interfaith reshen jihar Kaduna ce ta gudanar da taro. Makasudin taron dai neman mafita daga wannan matsala. Ga Hajiya Aisha Kazaure, shugaban ƙungiyar da ta jagoranci taron da ƙarin bayani. mutane yanzu suna yin aure ne kawai kamar na fansi na jin daɗi na sha'awa na wani burgewa amma akwai ka'idoji na addini ka'idoji na shari'a daga bangaren musulmi da bangaren kirista wanda ya tsara yadda za a yi aure da kuma shi kanshi menene aure wanda kuma ba a bi din domin idan har ka ce za ka yi bauta za ka yi ibada to sai ka yi ta yadda aka tsara ta dan haka ya kamata a ce an san ta an san menene wannan tsarin auren a ibadance kafin a ce an shiga ciki ba a fahimtar cewa idan an zo dama ita ibada ai abu ne mai karfi dole ne za a jaraba ka a ciki ba wai wannan i love you i love you din na waje ba zama ne na gaskiya za a zo a fuskanta lokacin ne zaka san menene halin mutum menene ɗabi'a shi menene al'ada shi ta yaya za ku haɗu ku haɗa kai ku fitar da ibada daga cikin wannan zama da kuke yi ta haka ne kuma in kun yi din ya dace da tsarin shari'a din ƴaƴan da za ku haifa ma insha Allah za a haifi ƴaƴa mubarakai to amma yanzu da yake kawai yi ake yi an yi aure daga miji ya ce yi abu kaza ko ku abu kaza wani abun za ka ga shi zai ɗauko wanda zai sabawa addini ya ce mace ta yi in ta bi kaga sun tare sun halaka in ta ki kuma rigima ta tashi sai a ta yi haka kuma ita ma matar tunda an kai lokacin taɓarɓarewar ta ta kai taɓarɓarewar da namiji zai ce macen ta matar shi wai ta fita waje ta je ta nemi wani miji wanda za ta samu kwanci hankali da shi kuma tana zaman aure tare da shi ai kaga masifa ta yi masifa a duk lokacin da ake ganin rikici ya kai kololuwa a tsakanin ma'aurata har an kai ga jifan juna da munanan kalamai wannan ba zai hana a gyara zaman aure a kuma ci gaba da zama cikin so da ƙauna ba yana dai da kyau a ɗauki waɗannan matsalolin a matsayin jarabawa da kuma ibada a kai zuciya nesa kamar dai yadda masu sharhi ke cewa mataki ne da ke buƙatar haɗin kan iyalan amma kuma da kyau a kula kafin ma a je ga amincewa da auren kamar yadda za ku ji daga bakin masu sharhi a cikin shirin na wannan jikon. Limamanmu a kan mumbari su tashi su dinga faɗakar da al'umma shugabannin addini duk inda aka samu wani mahaɗa na taro ko da taron security meeting ne a tashi a faɗakar da al'umma sannan kuma alƙalai su ɗau tsatsauran matakai akan sai sun bi ƙa'idoji kafin namiji ya saki matansa sannan su kuma iyaye duk wanda ya zo neman auren ɗiyarsu su tabbatar mutumin kirki ne ya fito daga gidan karamci to wannan idan muka bi waɗannan shawarwari in Allah da za a sami raguwan mace-macen aure a cikin al'umma. Haka zalika Hajiya Aisha Kazaure ta ɗora daga inda malam ya tsaya. Iyaye su kula tun da farko su dinga sa ilimin addini ga 'ya'yansu. Ba wai ka je ka koyi karatu ba a koyo hadisai da sauransu wa'annan abubuwa na mu'amalat. ya kamata a malamai su mai da hankali da iyaye a samu wani lokaci musamman da ake warewa yara kafin su aure a dinga gaya musu ana sa su a tarbiyya menene aure a ibadance. menene aure domin su sa a cikin ransu san cewa eh ibada za su yi ba wannan kawai an zo shikenan an yi soyayya an taru an yi biki an yi hayaniya an tafi cikin gida an je an zauna ba tana tsammanin bai isa ba dan tana waje yana zuwa yana yi mata da abin da ta ga dama yana kwantar da kai yana menene in ta shiga gidan shi ma sai ta ce ta mai da shi ba a bakin komai ba wannan ba daidai ba so ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da nake ganin za a bi shine kasance an yi tsari a addinance sosai wata shawara zan ki sai ki ji sosai iya in ga duba za ga cewa fina-finai da suke kallo na turai can turan ma ba turan kirki ba za ga wasu daman horror films ma kawai suke kallo wanda su abin da suke so wanda ai kashe kashe a sha jini a yi menene wannan abin shi yake ɗauka su to amma idan ya kasance namiji yana ko da yaushe yana kasancewa tare da matashi hankalin shi yana tare da nata ba ta da lokacin da za ta samu ta yi wannan kalle kallen duk lokacin da bayanin shi za ta dinga bege ba ta dinga begen ta ta kalli fim ba daure amarya daure amarya da ce da amarya madalla To ma sauraron mu da haka ne za mu dasa aya a cikin shirin na abu namu na wannan makon. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu na jihar Kaduna Najeriya Ibrahima Yakubu Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu kasance lafiya daga nan birnin Bon.